da 'ya'yanta kaf suka haɗu ta haɗe kansu jadwaci ce babbar su sai suwan sai jira suke waje ɗan washe sannan su je can sashen ajiya gogo inda za a yi magana a yi shi ya wuce komai ya wuce musu suma nasiha hajiya mama ta dinga yi musu tana tunasar da su da tausasan lafaza akan su mance da komai su rungumi kaddarar sannan su gode ma Allah da ya so saduwarsu da ahalinsu. su ankul shakiru kuwa sun fi kowa zakuwa don tun zuwansu suka yi makalkale suke makalkala mahaifiyarsu da har yanzu ta kasa samun ƙarfin gwiwar sakin jikinta da ranta abinda ta yi marufai da ma kawai in ta tuna sai ta ji kamar ta buɗe ƙasa ya rufe ta Yau kowa ya shirya tsaban firfito cikin shiga ta alfarma, ya shaida ma ya ba da oda manashi family akan kar su shiga cikin hurumin reunion ɗin har sai komai ya daidaita. Wajen karfe tara da rabi ya shirya biya sashen hajiya mama tattaro son Madiza da 'ya'yanta lokacin hasa Ankul Shakiri da Uncle Marun sun fito suma. Wani irin gigitacciyar kururuwa suka ji na fitowa daga sashen ajiya gwaggon. Muryar ajiya a dada a zauce tana ihu kamar za ta fidda ranta tana cewa na shiga uku ni bintu. Mama dan Allah kar ki tafi ki bar ni wayo Allah. Na shiga uku mama. A hannun tarko hajiya gwaggo a gigice tana jijjiga ta da ke fidda numfashinta da kyar tana magana cikin numfashi. kafin ka ce kwabo har an cike cikin ɗakin kowa da salatin a bakin shi tsohuwar ta kyallara ido da kyar murmushi ne kauce mata yau da ta ga yar binta da 'ya'yanta guda uku ga jikoki har da wannan yaran little imad ta tattaba kunna kenan kamar wanda aka jera su kuwa duka ahalinta suka rufo a kanta umma dai na kusa da jiya a dada sai kannanta aliyu sai su rufaida da suka suke da gefen nata gefen wasu gefe kuwa hajiya gwaggo ta tsoma musu mai gefe kuwa hajiya gwaggo nasiya ta fara yi musu mai sama jiki kowa ya sa kuka bari ma yar ta binta tana kuka tana cewa binta ta wata kare yau ga ki ga ahalinki binta bana ce miki komai ko iya abin da kika gani kika koya ya ishe ki ilimin saman duniya hannun sun madiza ta kama ita da 'ya'yanta duka ta dinga saka musu albarka tana musu addu'o'i masu nauyi tana da karfafa masu gwiwa a kan sa'adi kansu su tsaya wa junansu ta nemi gafarar su da har ta gaji don ba ƙaramin kuka suka sa wa junansu ba kowa wajen sai da ya kuka a gaban sajiya gwaggo ta cika da kalmar shahada bayan ta umarci binta da ta kai su duka can cikin zirar ubansu shi wuri a san da su tunda komai nasu na gadon sarauta mulki dukiya duk yana nan in aka jima jinin shi wuri ya bunkasa haka ai babban wani bidiri ne sai ya sake tasowa a masarautar mutuwar ya goggo ya mugun girgiza kowa don ba ta yi wani ciwo ko ta nuna alama ba tausayi da raunin zuciya ya saka umma za ta yi karfin hali ta soma share hanya wa duka wa duka 'ya'yanta suka tashi duk suka rungumi wajiya a dada suka taru domin su sa ta ɗan ji sanyi har suka yayyafe ma junansu aka dawo abu ɗaya An kulshe kiri ta ce tafi toki da Suwan a can ma za ta je ta yi aure bayan an gama duk wani abin da za a yi. Haka gidan ya kasance ana kukan mutuwar Hajiya Goggo, ana ga kuma familin Hajiya adada sai dai har yanzu ita kunyar rufai da take ji. A duk inda aka zauna tare ita ce sun sunkuyar da ido tana nan nokewa. Rufai da kuwa tun akan mutuwar Hajiya Goggo ta ajiye komi har ga Allah, yanzu kan ba ta jin komai akan ta ta yafe mata. Hajiya Fulani kam da labari ya ji mata har yau ba ta farfaɗo daga mamaki da ba ta kunga shi kwana biyu tana yawan ganin Imad yana mata ki zo, sai tana jin kamar fatalwarsa ne ya ƙara zuwa cikin gidan. Bayan kwana arba'in da rasuwar Hajiya Gwaggo, kusan kowa ya koma normal a wajen sa'ina'u da suke sai wajen sa'ina'u da suke neman su maryam don su ɗauki fansa a ta ɗaya ɓangaren ko jikin ya malam ya matuƙar sanyi da mahaifiyarsa ta warware masa asalin wace ce umma hadiza ya sha makurar mamakin jin cewa matarsa da ya gama rainawa ashe sarauniya ce ‘yar wani shararren sarki masu mulki da dukiya da Ashi hadiza ba daga nan ba haba shi kansa ya sha cewa jinin hadiza ba jinin banza ba ne don kuwa ya zamansa da ita daidai ya fasalta a matsayin jarumar mace mai jinin jaruman mata ya san dai ba kowa ce ba kowace mace za ta iya jurar abin da hadiza ta jura a rayuwarta ba musamman da shi Tausayi da mamakin ikon Allah ya sa duk inda yake son Hajiya Hadiza kar ta nisa da shi, haka ya danni yau bai yi gardama ba, ya ce ya ba ta dama ta gama duk abin da za ta yi da ahalinta, zai jira ko nan da yaushe ne su je su dawo. Mijin Jaduwa kuwa yana jin labari tsoro ne ya saka shi ya sake ta kwata-kwata ya ce ba zai iya riƙe jikar sarki shewura a matsayin mata ba, hakan ya ba jiya a dada damar tattara su kaf bayan kwana arba'in ɗin mamanta ta wuce da su can Maiduguri masarautar Shehu A ranar wani gagarumin bikin tarba na musamman aka musu, musamman masu umma Hadiza da kannanta da suke asalin jinin magadan masarautar. Kwana biyu kawai da faida ta a nan mafarar ya matsa ta dawo sabida kwandishin ɗinta na cikin da ke jikinta ba su koma wasu ba sai bayan da komi ya lafa. Yau watan su mai biya Maiduguri cikin masarauta ana shayar da su uban arziki da ƙarfi irin na iyaye da kakanni. dama bai fi saura dama bai fi saura ne uku mulki ya juya kansa ba Yakan yana nufin tun da an samu sabon familin sheuri na asalin jinin shi hajiya bintu da 'ya'yanta za su da cikin karagar mulki su gaji komai na ahalin babansu idan mulki ya dawo kansu ko Ali ko Abu dole ɗayan su ya mulki ya zama sarki ita ma kuma Umma Hadiza ne aka bata kambunta na sarauniya Khadija Shewuri da cikakken iko duk wasu gadanta duk wasu gadon ta tsabar kuɗi da gwalle gidaje da kayan duniya da ubansu ya bari tas aka daddanka musu kowa ya gana shi su da jajjuwa cikin watanni kaɗan gaba ɗaya ankul su suka yi ƙasar waje da su da za a wuce ne aka sa da za a wuce ne a kaɗan sa kaya da shukura. Yakumba ma ba ƙaramin sauyawar rayuwar ta ba dan yanzu tana cikin jigajigen fadawan masarautar shewar masu faɗa a jihar taki. A gaba ɗaya rayuwar ta ita kam ya sauya sai dai a yanzu babu ƙarfin sosai. Haka dai ake lallaɓawa. Gidan ya zama daga kiyan sai na zuli. sai su hajiya mama hajiya jasmin ce kawai a kano tana kan jinyar rajiya fulani da take neman zaucewa kullum sai ta yi ihu tana cewa ta ga imat ta gan shi haka yake ta sintirin zuwa asibiti da ita ƙoƙari sosai hajiya da take yi idan ɗanta Aliyu ya dawo tunda bai yi aure ba kuma shi take ganin kamar za a ba wa mulki kawai za ta kawai za ta haɗa shi da anta'anu laila a yi tuwo na maina wannan na nata ya saka kowa ya fara santa a hankali har ma sha kowa ya so shiga tsakanin anta'anu da shi ankul shakirun wato aliyu aliyu shehuri gaba ɗaya rayuwa suke mai tsafta bayan nan sai dai yanzu rayuwar umma hadiza ya yi wa yamalin tsauri saboda yadda ake bala'in daraja ta a masarautar su, hatta gidan sama da aka bar ta ta ɗalle ko sai da aka canja shi aka mai da kangonsa ya dawo wani babban gidan sama sannan ta shiga duk yadda ya so ya ɗaga mata kafa amma ina ya san hadiza kam ta fi ƙarfinsa a yanzu tun yana kukansa ɓoye har ya fara bayyana ma maman shi damuwar shi a ganin sa hala wata rana zai zo wanda dandolansa zai haƙura ya saki hadiza don kuwa da shi da ita har abada labul ɗinsu ba zai zamo daidai ba Hajiya Jasmin ce ta dinga karfafa Hajiya Mama ce ta dinga ƙarfafa masa gwiwa suna abin sa ɓoye A hankali a hankali soyayyar umma da tsananin bakin cikin jin zai iya rasa ta rayuwarsa ya saka rayuwarsa ta fara sauyawa dama kuma can da mutahu wato mufrad yake abin sirrin shi. Haka ya saka da aka bai nema masa makarantar yaƙi da jahilci nan shi ma yana ɗan taɓawa. Gashi Allah ya hore masa baiwar ilimi shaf-shaf ya fice wajen kama karatu. Soyayyar umma sosai ta ta sako da zuciyarsa wannan girman kan nasa duk sai da ya sauka sosai duk da ma ba za a dai rasa nono a riga ba duk almajiransa ya musu gata ya sake su ya koma neman ilimin wayewa da na zaman duniya rayuwar rainau da kamar ta tsara ya shiga cikin tafkin wani babban garari suka su kama can su kama can sun rasa da wani matsalar tasu guda ɗaya za su fara Hajiya da da ta warware ta komin ta ya dawo noma sai ta zo ta fara jin jin kai cikin nuna girma tana alfahari da halinta kan jikokinta ta kan nuna iko da fifiko musamman ma rufaida da take nunawa su fiye da komai a duniyar nan sai zama hajiya mama ta ja baya ta kyale ta ko ba komai ta sanya ake ji yanzu komai na sirrufai da ita take musu haka kuma shi kenan sai ta ƙara assasawa ina ciwon zuciya da tsana irin motocin yayi da gwalagwalan gwal da take gani ana siya marufai da a banza abin har ya fara fitan mata a kai ita da zara har sun bincika sun ji labarin cewa hajiya dada tana planning tana fulanin tana shirya yadda za a yi bikin suna wa shalilan rufai rufaida yanzu haka cikin rufaida yana wata na bakwai kamar an duba an ga yan biyu ne gaba ɗaya burin duniya jiya a da ta ɗauka ta ɗora akan wannan yarinyar laifi ma kawai da take so ta haɗa mata a kasashe daban-daban ta ce a je a yi za a haɗa na italy dubai da turkey yemen indonesia france india ba inda ba za a je ba don suna suna nasu ma na daban ne banda uwa uba shirin gagarumi da ake yi na traditional na kanurai da zai biyo baya duk tana da tanadi da ta cewa ya shek ai da Allah ya saka tana raye dole ne fa sai an maimaita wa jikar ta rufai da komai sai ta nuna duniya halinta yan gata ne dan ta san me za ta yi da tilin arzikinta in ba ta kashe musu ba yanzu ma ana ta kokari ne na zili ta fidda miji a haɗa ita ma a yi bikinta dan kiyam kan wani sabon karatun ya kama a London haka Zara ta zuga Aina'u suka sayar da komai nata a rayuwa akan za su yaƙi waɗannan mutanen har da sabon wuya da ɗan kunne ta siyar sutura da takalman ta ma in mai tsada ne siyarwa suke yi bayan sun samu kuɗin haka suka zama cikin harkar neman malaman da za su yi musu aiki akan su Maryam da kuma Rufaida. Ita yanzu so take faida ta azabtu da ciwo, in ta zo haihuwa sai ta mata abarta da mijinta, sosai kuma zuciyanta ya kafe a kan haka, saboda ganin ba ta da wani kwakwaran dama a kanta yanzu. Da kyar suka samu wanda zai musu wannan aikin, don da bakaken aljanu za su yi amfani aikin su da kafirin hatsari ga tsada. A haka ma Zara ta sha bakar wonin akan kar fa komai ya taba mata mafaratinta don har yau tana ji da shi duk abin da yake faruwa nan kowa yana harka gaban ban da ita amma shi kam ko sau ɗaya baya nuna mata baya tare da ita kawai damuwarta ne ya fi ta a yanzu ba ta da natsuwa ma bare samun samun duwawan zama a fannin da tunda cikin ta ya shiga watan sa na bakwai in ta farka ta dinga zazzabi kenan yau ma jikinta sai rawa yake hawayen da ta yi da ya ganin shimfiɗa a fuskar ta yasa jikinsa ya sanyi ya sa ya tsinci ya goge mata hawayen tsam ya rungumauta kamar zai mai da ta ciki tare da rufe musu bargo kusan kowane safiya haka suke fama a hankali ta dinga sauki a jiyar zuciya gashin kanta ya dinga shafa har sai da ta danyi bacci kwanciyar ta ya gyara mata tare da manna mata kisa goshi a fannin nawu kuwa bayan sun dawo daga wajen daga wajen aljanu jiya tunda aka kwanta bacci bata tashi ba sai da ta ji motsin kamar ana taɓa mata kofa tashi ta daga kwanciyar ta zauna da wuri tana matso matso da idanu malamin nasu ne ya bayyana da wani ɗan ludayi a hannun shi waje ya samu ya zauna daga bakin gadonta tare da washe mata kura yana jin dogayen cirbi matsawa ta daga baya tana kallon shi tsabar ta tsorata ake kashe ta ce malam lafiya ta ina ka fito Wata busasshiyar dariya ta bashi ya ce, ai duk lafiyar ce ta kawo ni haka. Ludayi da ke shi ya miko mata ya ce, ko ba biyan bukata kike nema ba. Kai ta gyada mishi ba tare da ta ce komai ba. Ganin yadda take ya sa shi murmushi ya ciro wani kullun ruwan rubutu ya ce, wannan wanka za ki shiga ki da shi yanzu. Sannan ya fidda wani kullun Kulli ya ce wannan turare za a yi da shi kuma babu ke babu yin sallah har nan da sati ɗaya. Kallon shi da ta ce kana nufin ban yin sallah? Gemin shi ya shafa ya ce kwarai kuwa har ma da azumi in ta kama. Karɓar maganin ta yi cikin sauri ta ce to gaje na yi wankan na yi turaren. Kai ya girgiza mata ya tsare ta da ido ya ce ai yanzu za ki shiga ki yi ki fito mu za mu turara ki ya kwashe da dariya ba mu so kamar wata wawiya ta karba. an kai tsubban su ta shige toilet yana nan zaune ta fito da ɗaurin keji sai da ta rufa a rufe kanta lokacin da ya tsafi aljanunsa suka kawo kaskon da za a yi turaren da shi babu abin da yake yi sai bincikinta da ido gaba ɗaya ta tsaro da shi ce mata ya yi wai ta cire towel ɗin da ke ɗauye a jikinta ba mu so kamar shashasha ta cire Kallon Kallonta ya tsaya yi cikin daka tsawa ya ce, Malama duka za ki cire. Wani kallon raini ta bi shi da shi ta ce, Wannan kawai zan cire in za ka yi aka malam ka yi. Dariya kawai ya miƙe ya dinga da ƙarin maganin nan cikin wuta. Cikin lokaci ƙanƙani ɗakin ya gauraye da hayaƙi ba a ganin komai. Take kanta ya fara juya kafin a ce komai. Ya juya ya ja kuma ta shi ya jinjime ta ya ɗaura kan gadon ya fara abin da zai lokacin ma ba hankali a cikinta ba ta san inda take ba sai da sai da abin da yake so da ita ya gama hankalinsa kwanci